بل الله فاعبد وكن من الشاكرين kawai ka bauta ma Allah shi kadai kada ka hada shi da kowa kuma ka kasance cikin masu godiya ga ni'imar da ya maka